tabarkanmu da dawowa. A cikin wannan shiri yau muna ɗauke da tsarabobi kala daban-daban. Da za ku ji shahararren mawaƙin nan mai suna Aminu din Laden, Abubakar Ala ya yaba wa matashin mawaƙi mai suna Nura M Inuwa a cikin waƙarsa ta dafin so. Waƙar dafin so dai Adam A Zango ne ya hau wannan waƙa. Hakika Nura M Inuwa ya saki kalamai a cikin wannan waƙa ta dafin so. Shi kansa Aminuddin Ladan Abubakar Ala abin da yake magana a kai shine wasa da harshe da Nura M Inuwa ya a cikin wannan waka. Aminuddin Ladan Abubakar Ala ya ɗora wannan waka ta dafin so a shafin shi na Instagram. Inda ya rubutu dogon rubutu a ƙarƙashin wannan waka tare da ba matashin mawaƙin ya suna Nura M Inuwa. Ga dai abin da Aminu Alan waka ke faɗa dangane da wannan waka ta dafin so. Hakika wannan yaro baiwarsa ta daban ce. A wannan harshe mai yalwar rumbu na kalmomi, Aminuddin Ladan Abubakar Ala yake cewa, Ban ji ba, ban ga ba, mawaƙi mai walwala da harshensa a farfajiyar waƙa kamarsa. Aminuddin Ladan Abubakar Ala ya rufe da cewa san barka. A nasa ɓangaren shi ma Nura M. Inuwa. ya ji daɗi ya nuna farin cikinsa sosai da samun yabo daga Aminu dan Abubakar Ala. To wannan kenan. A ɓangare ɗaya kuma Sadiya Haruna ce take nuna godiyarta da farin ciki ga magoya bayanta waɗanda suka yi mata addu'a da kuma wanda suka ringa tura saƙon a yi mata addu'a. Irin su Bello Muhammad Bello da Babalola da dai sauransu. Cizo thank you so much. shi kansa babalola a wannan lokaci roƙo ya yi a kan magoya bayan sadiya na haƙiƙa da su yi mata addu'a da halin da ta shiga ga abin da babalolan yake faɗa na kwana mu ina gajiya ina fans din sadiya haruna ina wanda suke tare da sadiya haruna tsakani da allah ina maganan die hard fans ba wanda suke zuwa don gulma ko don munafinci ba don saboda mun san da cewa fans ma akwai masu don allah ko kuma masu wannan so fans din Saudi Arabia sun bayan ba inda za a ce tana da dambun mutane haka a ce duka ba makiyanta ne so wanda suke kaɗan daga ciki ubangiji Allah na ansa don koma waye ina so ku fito ku dinga masadiya Haruna addu'a akan abin da ya faru da ita ku taya ta addu'a ubangiji Allah ya fitar da ita daga cikin wannan jarabawa da take ciki kuma abu na gaba da nake so ku sani shine an yi mana injustice gaskiya don injustice an yi injustice saboda mun san case inda ake yin shi za a yi hearing a kira court ku zo court severally tukuna a yanke hukunci amma kun ga a case din Sadiya Haruna ranar farko yarin rana aka yanke mata hukunci aka ji a kulle ta so don haka mu taya ta da addu'a abin da zan iya faɗa kenan yanzu mun gode sosai a taya ta da addu'a a taya ta da addu'a Allah ya taimake mu Baba Lola thank you so much ga abin Bello Muhammad Bello ya faɗa a wannan lokaci na masifa ta taso abinda ake so bawan Allah na kirki ya faɗa kenan rigima ana ta yi muna ta gani a social media sadiya haruna a da isa isa isa da wasu kuma inda suke yin <laughs> eh, suka shigo cikin rikicin ta ko'ina wani ma na gaya ta dannawa da ma'ashiyar adam zango a cikin maganar handari kuma ni wanda kama ya ce koma ciki ba amma ni abin da nake so shine a dinga yin haƙuri da juna baki daya Allah yana son masu haƙuri yana son masu yafiya yana tare da masu haƙuri a kowane lokaci to ita gaban ma ina za ku kai ta haba wannan kawai shawara na zo nan bayar a matsayina na bawan Allah almajiri na gode Allah ya saka da alkhairi General BMB, thank you so much. Adam Ezongo, thank you so much. Mansur Makeup, thank you so much. Miss Rafin Daɗi, thank you so much. Hadiza Gabon, thank you so much. bazan iya in kama sunayen kuma kuna da yawa Sunusi Oscar, thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda kuka sani sunana sayyada sadiya haruna da farko kafin ce komai ina mika godiya na zuwa ga masoyana na duniya baki ɗaya wa'yanda na san su da wa'yanda ban san su ba na gode sosai allah ya saka muku da alheri wa'yanda suka taya ni da addu'a waɗanda suka kashe dukiyoyinsu duk a kaina saboda soyayya ni ba kowa ba ce ni ba wata ba ce ba komai nake ba ku ba but sai matsala na ya zamto kamar matsalan ku I've never expected that kind of love from you guys. But when I say hi, that's day before yesterday. You people got me speechless. I've never expected that kind of comment from you guys. I've never expected that kind of nice word from you guys. I don't know what I've done to people to deserve so much love like this. It got me so emotional when someone loved me for no reason. Masoyana inagodia sosai. Allah ya saka da alheri. Na san so many people they are hurt because of what happened to me. But masoyana, I will keep encouraging you people. Abin da ya faru da ni, wayona, ko dabara na ko ilimina, bai isa ya kautar da ni a kaddaran Ubangiji ba. abu ne rubutacce wanda tun kafin zo duniya allah ya sa sai ya faru da ni so i want you people to calm down abin da nake so faɗa ne shine ina so in mika godiya na na gode sosai masoyana ba zan iya ɗauka musu sunayenku ba kuna nan da yawa jama'a ga wani sako daga kamfanin algaita media cikin sauri na juya na nufi ɗakina domin nisan ba ta 'yar aikin nake yi ba. Tunanina kawai na samu dama da zan fice daga gidan kada jami'an tsaro su zo su rike ni. ‘Yar ɗina kawai na ɗauka na nufi hanyar fita daga gidan, inda na sa'a na tarar da mai gadin gidan yana bacci. Cikin sauri na sa hannu a hankali na zare sakatar ƙaramar ƙofar da take jikin gidan. Sannan na fice cikin sauri ina ta sauri ina haɗawa da gudu. Duk wanda ya gani ya san tabbas akwai abin da nake gujewa. Unguwar shiru ba ka jin motsin kowa, kasancewar har yanzu gari bai gama wayewa ba, kuma daɗin daɗawa dama unguwa ce ta masu kuɗi, tana ɗauke da manyan gidaje wanda koda da rana ka shigo. ba kasafai za ka riƙa ganin mutane ba. Hakan ya bani dama na samu damar yin wannan tafiya kusan cikin sauƙi. Kasancewar ba unguwa ce da 'yan acaɓa ko kuma masu tasi ko a daidaita sahu za su iya shigowa ba, domin kusan kowa yana da rufin asiri a cikin unguwar. Wannan nesa dole a samu takaituwar abin hawa a cikin unguwar. amma cikin sa'a ina tafiya sai na hangi wani mai tasi yana tahowa. Tun kafin ya ƙaraso gurin da nake nake ta famar ɗaga masa hannu. Ina ta ɗaga masa hannu ne alamin ya tsaya, mai tasin yana ƙarasowa gurina ya zo ya ci birki. Gefe na babu komai in ba ƙarar kukan tsuntsaye ba. hakan ne bani damar tunanin cewa babu wani mahaluki da yake kallona. Metasin yana isowa ya buɗe min gidan baya inda na sauri na shiga ba tare da na tsaya jinkiri ba. Daga nan ne sai wannan mai mota ya kunna wannan motar. Inda ya fincike ta kamar zai tashi sama, hakan ya matuƙar razana ni. Amma razanin ya taimaka min wajen dawowa cikin hayyacina.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 sai kuma idan Allah ya kai mu mun zagayo a cikin wannan shiri namu na dandalin Kannywood.